Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan takaddamar da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da sarkin lere a garin lere na jihar Bauchi. Ku biyo mu cikin shirin sunana da Hashim gumer Idan watakila masu sauraro na biye da wannan shiri, muna garin lera ne da ke karamar hukumar ta fawa balewa a jihar bauchi inda fulani makiyaya yake korafin mai garin da ake kira sarkin lere jamilu aliyu bawa na cin zarafinsu ta hanyar azabtarwa da kan kai ga samun raunuka har ma da yiwuwar rasa rai fulanin sun ce akwai wani bawan allah mai suna ahmadu isa wanda a baya rike sarautar sarkin baka kafin sarkin lere ya kwaɓe masa rawani kuma suka zargi sarkin da umartar 'yan banga da ake wa lakabi da nobeli wato bawo beli suka kama shi har ya zuwa yanzu babu labarinsa kusan shekara guda kenan zargin da shi kansa sarkin ya musanta mai kana gambo mazaunin garin lere ne ya faɗa wannan shirin cewa shi ma ya faɗa tarkon sarkin lere mai kano gambo tunana daga yankin lere me yake tafe da kai abin da ke tafe da ni shine ban saba ban sun sauka ba akwai wani lokaci cikin watan can da ya shige kwanan baya. Cikin shekaran da ya wuce kenan. A cikin shekaran da ya shige. Shi ne aka turo man wayansu jami'in tsaro da ban sani ba ana ce masu yau beli. shi ne suka zo suka kama ni suna man tukuma tukuman da ban taba yi kuma da ban taba sani ma ba tuhume ka akan menene wai ba suna tukume ni akan ina kai ma no beli ina kai ma yankin nafin abinci ni kuma ban taba sani ma ina ne yankin nafin suke ba To wane ne ke tuhuman ka da wannan? Ya wanda yake tukuma na shine wayanda suka kama ni wayanda aka turo n'o beli. To wa turo su? Eh sun ce sarkin lere da ba sun gaya min. To sai aka yaya kuma da aka kama ka kama ni suka kama ni suna ta duka na sun buce ni sun daura ni da roba sun karya ma hannu an karya maka hannu eh an karya ma hannu da yasa to eh ina tukuma na kuma ni har ga Allah na ce musu ni ban sani ba har aka sake su ke to su ma su yi bincike sun tabbatar karya ne ba hakan bane sai eh, suka sake ni to suka ka sake ni sai aka kai ni asibiti kuma ah ne asibiti kenan asibitin da aka kai ni asibitin da ko eh sai aka sace kuma sai eh, aka mani jinya a wannan guri to kuma su asibitin sun ce su ba su yi jinya ba hukuma dole sai suka turo suka samu muka nemo yan sanda suka zo suka sa hannu aka ci gaba da jinya na yan sandan daga wani gari aka samo su yan sandan da yawa to daga nan su ma suka yi jinya daidai gwargwadon suka sace ni hmm. shi asibitin sai ya sallame shi ya ce to su yan sallame suka kai to su je in an sallame in je nan da za a ɗauki na sai eh, na je za a ɗauki rufon na sai aka sake kuma aka turo wani tawagan kuma. Tawagan yan ba belin? Eh. To su yi mai kuma? Wayan su sake ɗauka na wayan su wani guri daban kuma ba wannan ba wanda da aka turo ba. Eh. Da daga nan kuma da aka sallame ni na je gida na ci gaba da jinya. Eh. Yawwa to ina gani kusan bayanin da ke tare kenan. Eh. To ba a dai same ka da laifi ba. Har da Allah ba a same da laifi na kwaya zarra. To yanzu menene kake so a yi? In eh, tsakanina da Allah ni na kawo maka wannan magana a shashin ku kuma rai kuna da karɓan hakke a wajen kowane bil'adan kuna ɗan bincike a kan kisan lallai ku karbi hakken shi kuma kar a kara mashi ni zai damuwa na tsakanina da shi farki ne. Ka jima garin lere ne kamar shekara nawa. Ni fa ba na jima waje wajen ne aka haife ni fa. Yawwa ba wai na jima wajen bayan ka ji na jima duk kamar zuwa ne mai. Eh. Yawwa ni wajen ne na sani. Daidai in tafi rani in dawo kowane shekara ina tafi rani in je da rani da dabbobi in dawo. Yawwa. Shirin ya sake koma ga Abdullahi Adam da ke zama shugaban kungiyar miyar ta Allah reshen garin Lere, inda aka tambaye shi dalilin da ya sa suke zargin sarkin Lere da hannu a kamawa da batan tsohon sarkin baka. Sai ya ce. To abin da zai sa a yi tunani tabbacin cewa ya kamar shi ya yi hakan shine wancan samin dangantaka da ta wuce a baya. sannan kuma inda aka zo bayan mun zo wajen hakimi ranar kwanaki hakim ya ce mana to ta za mu bar wani ya zo da mota ya ɗauka mana mutum to sai muka yi abin da ake kira fulaku malere muka daina shiganta mu na fulani to a wannan lokacin sai wannan motar da da ta zo ta ɗauki wannan baban sai ta koma ta shiga ta yankin raga na ta kama mutane biyu da aka kira mu allah ya taimake mu muka je checking point din zol allah ya taimake mu wayannan sojoji suka tare wayannan motocin aka fidda wayannan mutane guda biyu da aka fidda su su suke tabbatar mana cewa wayannan mutane da suka je kama sun ce lalle sarkin lere ne ya aike su kuma lalle ba masu kaɗai ba amma ɗaya ya tafi sannan su ma yau nasu ya kare domin a wajen har suna ce a kashe su ya an kashe shi kenan to ba mu san me suke nufi da haka ba amma abin da suka faɗa kenan to bayan sun kan fitowa aka su ma kashe su ɗaya babban su ya ce a bari sai an wuce lere inda kuma suka zo wani waje da ake kiran su gidin shehu wajen suka raba kuɗin da aka babba su a yadda su suke gaya mana kenan sannan sun zo sun sauke sun ce sarki ne ya ba su sarkin lere eh kan su zo su kama masa wayannan mutane eh. to abinda su wayannan da aka kubutar suka faɗa kenan eh. sun ce kuma yaran lere guda biyu su suka masa jagoranci suka je suka kama wayannan mutane eh to kaga haka in ka duba sai ka yi la'akari sannan su hatta yan yan wayanda suka zo a wannan motar daukar nasa hmm. har ga Allah an masu tambaya wannan daren suka ce su sarki ne ya aike su sarkin lere ne ya aike su hmm. wannan ita ce eh akan a ɗauki wayannan mutane eh tsohon sarkin baka motan da ta dauki tsohon sarkin baka ita ce still ta koma ta je ta ɗauko wayannan mutane guda biyu domin a wajen an tare motar ta yi kusan wata biyu a wannan cikin point din daga baya ka yi transfer na ta zuwa ga police headquarter da kwamandan eh, sojoji da ke tufa balewa shi komanda akwai lokacin da ya kira mu ya ce mu zo an dawo mana da mashina wayannan mutane biyu da dama aka dauka mu zo mu karbi mashina mu dawo su ma a ba su mota to da muka zo sai muka yi korafin cewa wannan motar sakane da Allah muna tuhumar motar da dauka mana wannan tsohon sarkin bindiga shi Ahmadu Isa ke sai shi komanda shi to shi da bai san da wannan matsala saboda haka ba zai bada mota amma a lokacin ya tabbatar mana cewa eh, wanda ya zo karban motar shine Bala bar ne ko balabar ake kiransa wanda ya ce shi kantoma ne ya turo sa cewa ya dawo da wannan mashina ya karba masa mota to da komanda ya je ka ce zai tura abin ga police a investigation bayan watanni kamar biyu uku ba a tafi da ita ba sai aka kira maka ce mu zo mu karbi mashinan mu a mu da ya gabata sarkin lere jamila aliyu bawa ya yi watsi da zarge-zargen da aka yi masa har ma ya tabbatar da cewa a gudanar da bincike kuma matukar an same shi da laifi to yana shirye doka ta yi aiki a kansa. Wakilin Abdulwahab ya tambaye shi game da kwaɓe rawanin sarkin baka da yi sai ya ce. Ni ne sarkin lere kuma ni nake da yancin naɗa sarkin bakan lere hmm. ni kuma nake da yancin sauke sarkin bakan lere. matuƙa na da dalili a hukumance kuma a ka'ida da tsari irin na sarautan ƙasar hausa eh. yawa eh, to shi wannan mutumin ne daga baya sai ya ɓata aka rasa inda yake wanda eh. kuma ana zargin kai ne ka sa aka kama shi kuma har yanzu ba gan shi ba ai shi ma ba da bambanci da irin abin da na gaya maka akan sauran zarge-zargen da ake yi daga ran da ya ɓata 'yan uwan shi wasu daga cikinsu akwai wanda ya mun waya ba na ma lera ma rana ya min waya ya ce min ga abin da ya faru ina kashe wayan shi na kira DPO na tafaɓa na ce mishi ga abin da wane ya kira ni kuma ba wani bane shugaban mai yake Allah na lera ne na ce ga abin da shugaban mai ta Allah ya kira ni yake gaya min sai DPO yake ce min shi ma ya kira shi ya gaya mishi na ce to dama na ɗauka ba ai rifotin ba ne shine na ce barin gaya maka sai na ce mishi to amma kuna da masaniyan wata hukuma ta je lere an yi wani arrest ne sai ya ce mun gaskiya ba su da labari amma shi shugaban mai ta Allah ya ce mishi kamar ya ga 'yan bangan eh, zuwalle kamar da wasu motocin 'yan sanda suka zo suka yi saboda haka dai bincika a headquarters a bauchi command kenan to kafin yamman wannan ranan ko washe garin wannan ranan ne sai nake zai raɗe raɗin an ce yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba tunda ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci na zaman jira ranar da a hukumance da a kira ne a tuhume ne akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba. masu raro kun ji dukkan bangarorin da ke da ruwa da tsaki kan wannan takaddama da fatan jami'an tsaro da masu riƙe da madafin iko za su gudanar da bincike don tabbatar da gaskiyar abin da ke faruwa tsakanin fulani makiyaya da sarkin lere za mu da domin sanar da ku halin da ake ciki idan mun samu ƙarin bayani kan wannan takaddama yanzu amadadin abdulwahab muhammad da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Thank you.